قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا سيارن كاغا بن ديفارو lokacin da muka yada zango a wajen wannan falalan dutsen, ai aiko lalle na manta da in faɗa maka labarin kifin nan, babu wanda ya mantar da ni in faɗa maka face shaidan. Kifin ya rayu, kuma ya kama hanyarsa cikin ruwa, abin dai da ban mamaki.